kasancewar inda kan subscriber da kuma kan ƙararrawa shine zai baku damar ganin sabbin bidiyo da zarar mun daura. A wannan channel namu mai albarka mai suna Waraka TV domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya mana jagora. Allah A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum jama'a. Barkamu da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. wannan channel mai albarka mai suna waraka tebe yau ta zo muku da wani fa'ida na daina shan wiwi ko taba da yardan Allah akwai jama'a da dama wanda suke so su daina shan wiwi ko taba amma da yake ta riga da ta kama jikinsu hakan sai ya zama abu mai matuƙar wahala a gare su sukan so su daina wasu al'umma da dama ba a san ransu suke shan wiwi ko taba ba taba sigari jama'a da dama ba sarran su wasu suke ba akwai wanda sa so su amma abin ya riga da kama musu zuciya to insha Allahu ta'ala yau mun zo muku da wani sirri bi iznillahi ta'ala wanda in an jarraba da yardan Allah za a dace wannan sirri shine insha Allahu in aka daure aka yi shi aka kuma jure bi iznillahi ta'ala za a daina shan wiwi ko kuma taba sigari da yardan Allah insha Allahu dan Allah jama'a sirrikan da muke bayarwa a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna waraka tv dan Allah ku ringa jarrabawa domin ku gane amfanin sa sannan kuma in har da dan uwa mai irin wannan lalura na shan taba sigari ko kuma wiwi za ka iya taimaka masa da yardan Allah insha Allahu subhanahu wataala in har aka yi wannan sirri aka jarraba insha Allah subhanahu ta'ala za a warke da yardan Allah cikin ƙanƙanin lokaci mutum zai komo shi kanshi idan ya ji warin wannan taba wiwi ko kuma sigari zai ji gabaki ɗaya zuciyarsa tana tashi ba ma zai iya zama a wannan wuri ba da izinin lahi ta'ala da haka za mu faɗa muku wannan sirri na nan shan taba wiwi dan Allah ku dore ku jarraba insha Allahu subhanahu wa ta'ala za a dace bismillahir rahmanir rahim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 gwandar daji ita ce ake ce ba gwandar daji daban da ta gida gwandar daji tana nan a daji ba ta girma kamar ta gida ba ta tsayi sosai a sama kamar yadda ta gida take tsayi idan ko baka santa ba ka tambayi wanda ya san gwandar daji sai a tafi daji din idan an je daji an samu gwandar daji wato gwandar dawa kenan sai a duba saiwarta wadda take kallon gabas sai wadda take kallon gabas din nan ita za a haƙa ramin da a bi saiwar kenan inda take kallon gabas sai a saro wannan saiwa ɗin idan an saro wannan saiwar gwandan daji da ke kallon gabas ɗin nan ita za a samo sai a yayyanka ta kamar aswaki a yayyanka ta aƙalla da akasara a yanka ta ko shida ko guda uku yanda mutum zai jima yana ɗan aswaki da shi to duk mai wannan lura ta shan taba sigari ko kuma wiwi insha Allahu subhanahu wa ta'ala in har ya jarraba wannan sirri insha Allahu in har yana asuwaki da wannan abinan abin saiwar gwandan dawa mai kallon gabas in har yana asuwaki da wannan bi izinin lahi ta'ala in asuwakin nan ya kama shi insha Allahu subhanahu wa ta'ala to in har ya ji karan wannan wiwi din ko kuma taba sigarin zai ji ma kawai zuciyar tana tashi insha Allahu daga wannan lokacin ya daina sha da yardan Allah da haka jama'a a daure a jarraba wannan channel mai albarka mai suna waraka tv ita ce ta ɗauki nauyin kawo muku wayannan fa'idodi kala daban-daban sannan duka wani matsala da kuke da shi sai kuma da comment a ƙasa bi izinin ta'ala in muna da wannan sirri da za mu iya taimaka muku da shi za mu yi bincike a kai sannan kuma mu sanar da ku fa'idodin da yadda ya kamata ku bi ku yi amfani da shi wannan dai maganin daina shan taba ne ko wiwi sahihi bi izin Allah ta'ala a daure a jarraba domin yana da fa'ida sosai wannan mun jarraba mun gani bi izin Allah ta'ala mun ba wa mutane wannan da yawa kuma an dace da haka jama'a a daure a jarraba ko dan uwanka wanda kake da shi ka daure ka bashi wannan ya jarraba bi izin Allah ta'ala insha Allah za a dace Allah kuma ya mana jagora Allah ya mana maganin cuta Allah duka abin da ya fi mu duniya lahira Allah kamar tsare shi alfarman fayyan halitta annabi rahma annabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbahna wa asbaha mulku lillahi rabbil alamin allahumma inni as'aluka kai hadha al-yawm fatahahu wa nurahu wa nasarahu wa barakatuhu wa hudahu wa a'udhu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu allahumma fa mu'minin sababtuhu faj'al zalika lahu qurbatan ilayka yawm al-qiyamah أصبحنا على شرة الإسلام وعلى كلمة الإجلاس وعلى دين نبينا محمد وعلى أبينا ملتنا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم فأي مؤمن سبوته على ذلك له قربة إليك يوم القيامة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الشر المصيح الدجل ya aziz ya gafar ya arhamar rahimin sannan a cikin fa'idar mu ta gaba insha Allah subhanahu wataala muna nan muna gudanar da gwada wani sirri na hana yin zina ko na mace ko namiji insha Allah ta'ala in mun gama tabbatar da wannan sirri mun jarraba shi mun gani sahihi ne insha Allah subhanahu wataala shi ma za mu kawo muku da shi domin wannan matsala ce wadda yanzu take addaban mutane na zinace zinace insha Allah subhanahu wataala za mu kawo muku fa'ida a kan wannan maganin da za a yi a jarraba a bawa ya mace wanda insha Allah subhanahu wata'ala duk santa da zina Allah zai tsare ta bi izin lahi ta'ala insha Allah subhanahu wata'ala muna nan muna gudanar muna gwada wannan sirri in har wannan sirrin mun gwada shi mun gama jarrabu ne sahihi bi izin lahi ta'ala shi ma za ku gan shi akan wannan canan lamu mai albarka mai suna waraka Tibi da yardan Allah mun gode jama'a da bibiyanmu akan wannan shafinmu na yanar gizo watan channel ɗinmu a youtube mai suna waraka tv waraka tv kuma ba a nan kaɗai ta tsaya ba ba maganin gargajiya ba har ayoyin alƙur'ani mai girma da kuma sahihan sirrika insha Allah za su ringa zuwa muku akan wannan channel mai albarka mai suna waraka tv to wani irin gudumawa ya kamata ku ringa ba wannan channel mai suna waraka tv gudumawar shine ta hanyar yaɗa wa'annan bidiyoyi sharing nasu da kuma danna wannan channel mai albarka mai suna waraka tv subscribe da like da kuma ƙararrawan sanarwa domin taimakon al'ummar musulmi baki ɗaya na faɗin duniya da ma ko ina baki ɗaya bi izinin ta'ala Allah ya sa mu dace Allah kuma ya mana jagora Allah ya mana rowan cuta ya Allah dukkan abin da muke tsoro duniya da lahira Allah ka mana tsare da shi wannan fitintunu da suke tasowa a wannan ƙasa tamu Najeriya Allah ka kawo mana ƙarshen sa alfarman annabi da alƙur'ani Allah duniya ga baki ɗaya Allah ka dukkan wani ƙasashen musulmi da ma duniya baki ɗaya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu Allah ka mana rawan cuta alfarman fiyayyen halitta Allah sa mu dace Allah mana jagora Allah rufa mana asiri duniya lahira masha Allah